a wata lacca da aka yi a birnin Eko ta Lagos domin tunawa da Chief Akintola Williams tsohon shugaban kasa olusegun obasanjo ya yi amfani da jawabinsa a gurin taron wurin yi wa gwamnatin shugaba muhammadu buhari suka da kakwasan lafazi dangane da yunkurin da take neman yi na ciwo bashi na dola amurka har miliyan dubu talatin da kuma matsaloli da ake fuskanta wurin yaƙi da ta'addanci musamman a arewa maso gabacin najeriya da 'yan ƙungiyar boko haram na cewa sojojin najeriya sun yi abubuwa na asha kuma na kunya dadin dadawa olusegun obasanjo ko da yake ya jinjina wa gwamnatin muhammadu buhari dangane da yaƙi da take yi da cin hanci da kaɓar rashawa musamman bangaren kamo ɗansu alkalai da ake yi wa wannan zargin ya nuna cewa akwai bukatar gwamnatin kuma ta duba waɗansu sassa na gwamnati kamar majalisar ƙasa a ƙarshe shugaba obasanjo da ya nuna cewa bai kamata gwamnatin muhammadu buhari ta ta ba da bayanai ko dalilai na cewa wai an samu matsaloli a baya ba shi yasa take samun ƙalubale a mulki a yanzu saboda daman saboda waɗannan matsalolin ne ya sani aka zaɓe ta domin ta kawo canji to ganin cewa ya taɓo maganar basussuka ga najeriya da kuma yunkurin da ita gwamnatin ta muhammadu buhari ke yi a yanzu na ci wani sabon bashin na tuntuɓi wani ƙwararre akan sha'anin tattalin arziki wanda ya wallafa ƙasidu da bayanai daban-daban akan maganar cin bashi a gwamnati wato malam shu'abu idris domin in ji ko yana ganin tsohon shugaban ƙasa olusegun obasanjo shina da hujjar naya soki yunkurin da gwamnatin buhari ke yi na cewa bashin dala amurka har miliyan dubu talatin a matsayin shi na tsohon shugaban kasar najeriya wanda ya mulki najeriya har so biyu ya yi a lokacin soja ya yi a lokacin farar hula kuma ya jagoranci gwamnatin da ta yi nasara a kan samun rangwame da muka samu a bashi da da ya mana katutu a kasar nan kasan eh, lokacin da ya hau mulki a 1999 kusan ana bin kasan nan dala miliyan dubu arba'in da biyar ne kusan duk shekara a wannan lokacin muna biyan dala miliyan dubu hudu a matsayin ruwa kawai na bashi tsohon nan da ya zo ya yi amfani da mutanen da ya sani a duniya har aka samu kasashen turai suka yadda suka yafe mana bashi kusan dala miliyan dubu ashirin aka yafe mana muka biya dala miliyan dubu goma wato muka samu saukin biyan bashin dala miliyan dubu talatin a wancan lokaci a sheku kaga in akwai wanda ya kama kamata ya tsokaci a kan wannan bashin baran mutanen ne guda biyu biyu ungoji wayala ministan kudi da ta rawa gani wajen yafe mana wannan bashin da shi kuma obasanjo da ya jagoranci gwamnati a lokacin da aka samu wannan rangwame amma a siyasance ko a ka'idance ta aiki wane dalilai ne ya bayar wanda ka gamsu cewa e ya kamata a saurari batun da ya yi cewar bai kamata gwamnatin shugaba muhammadu buhari ba ta ciyo wannan bashi a daidai wannan lokaci duk lokacin da za ka ci bashi akan duba ababe kaman guda uku ko hudu na farko nawa ake bin ka bashi a yau saboda kada ka zo ka ci bashi ya zo yau, zama maka yayi yawa yayi katutu kusan ka kasa biya a yanzu ƙasan nan ana bin mu bashi tsakanin bashin gida da bashin waje bashin da ake bin mu ba zai kasa dala miliyan dubu goma sha biyar ba a yau in ka haɗa bashin da ake bin ƙasar najeriya malam shu'abu idris kenan wani ƙwararre akan sha'anin tattalin arziki a tattaunawa da na da shi abuja a waje ɗaya na tuntuɓi malam garba shehu babban jami'in hudda da jama'a a fadar gwamnati domin in ji ko gwamnatin za ta mai da martani inda ya bayyana min cewa lallai ba za su magana ba a yanzu binciken da na dai ya nuna cewa har yanzu gwamnatin ta muhammadu buhari na kila wakala dangane da mai da martani akan jawaban ko sukar da tsohon shugaban kasa olusegun obasanjo ya yi ganin yana gaba-gaba a jerin mayan 'yan kasa da suka mara gwamnati baya a lokacin zaɓe da ma bayan da aka zaɓe ta a yanzu dai an sa ido a ga ko gwamnatin za ta mai da martani kamar da take mayarwa sauran 'yan kasa ƙasa masu yi mata suka dangane da lamura daban-daban ba tare da watakila an gabatar da manyan hujjoji ba umar faruk musa amurka a abuja nigeria.